Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka sai na ce muku Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Ni ne Haruna Mamman Bako daga nan gidan rediyon Niyya FM na birnin Kwanne jamhuriyar Nijar. Zan gabatar muku da wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shiri na haɗin gwiwa wanda sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku da gidajen rediyo ka abokanan ƙawancensa. Inda a yau gidan rediyon Niyya FM ya yi tattaki har garin Kwara da ke cikin gundumar Ile Laila Umani a cikin jihar Tawad jamhuriyar Nijar domin ɗauko muku tarihin wannan gari kuma a lokacin da na isa a garin na kwara na tuntubi ɗaya daga cikin dattijawan garin domin jin tarihin wannan garin inda ya soma da gabatar da kansa. Alhaji Isa Musa an sanyan na wanda ya retret malamin makaranta wanda ya ritaya kenan wanda ya ritaya to muna ya eh, musan menene a eh, dan takaitaccen tarihin wannan gari ko musoma da tambayar kashin da ina mutanen wannan gari suka taso suka kafa wannan gari da ake ce ma kwara mutanen garin kwara ainihin su inda sun kai to da cibiri ta da sun kai to sun ka biyo geza tare da tawaga shugaban tawaga bori aka ce mutum da shi da tawaga shi sai sun ka zaka geza sun ka zamna bayan zaman su shikenan da damau da ciwaki sai sun kace za su wani dan daji daji na za su tahowa za su wurin haƙo kamar kamun kwari na daji shi da sun ka zaka nan garin nan kwara sun ka zamna suna cikin zaman kwara shi kenan sai uban su ya umarni da su ya ce to ku tahi na aike ku kalmalau za ku gamuwa da usman dan fodiyo sarkin musulmi shi kenan sun ka zo sun ka gane shi ya yi maraba da su da ya yi maraba da su shi kenan ya ce musu to za mu koma kware nigeria na sai sun ka ce a'a mu tsohon mu cewa yi mu komo kwara ba mu tsaya na nan ga don mu mahauka muke shikenan ce to ban barin ku tai ku shi kenan ya yi musu rakiya ya taho sai sun ka zaka nan ga kwara da sun ka zaka nan sai sun kai sallah azhar nan dabi wani karci na ana ce mai dabi na kwara wata unguwa ta arka ce ma dabi nan cikin kwara usman dan fudu yayi sallah tai ta azhar da ya kare yayi sallah kuma ta magariba can wata gona nan gabas ga dutsen kwara gona dan luku aka ce mata shikenan zashi ta ta zasu wacewa sai ce to kwara faɗan gida gida gida ɗaya ga wace kwara yunwa dai ba ta wace kwara faɗa ba shi wace kwara sai tsakanin faɗan gida da gida ya ce kwara nan hura ga tsami ƙwarya kenan hura ba ta tashi kwara kenan haɗin da Usman dan Fodiyo ya yi muna mu dai har bisa ga yanzu mun gane shi don yiwa ba ta taba wace kwara ba to muna mu san shi garin tun wannan lokaci zoke yanzu an yi kamar mai gari na kwara kamar an yi guda nawa lalle mai gari abinda an kai mai gari ina gani mai gari goma sha shida har na kwara har yanzu wanda a bisa. To me yasa garin kamar ake ce mai kwara fulani? Abin da aka cewa kwara pearl ko kwara ta hilani kenan da sarkin hilani shi na nan ga. Tunda yawancin kamar lakwal ɗin ma da an ka yi kamar da sunan lakwal ta an kai tunda lokacin da mun ka shiga mu na na aji na bulmuki kama kantin ta a akwai kama cishe mu na aka yi inda aka ci yan ɗalibai to cishe mu na lokacin nan ma ake yi kuma akwai bambanci don sarki shi nan kuma akwai wani gari da aka ce ma ƙaura kenan ga ƙaura ga kwara kenan abin ma sai zan kama suna gudana akwai rudani in ma wasu takardu ma aka kawo in wani rigai sai shi ɗauki na wani gari in na kwara sun karge sai su ɗauki na kwara in na kawar sun karge sai su ɗauki to sai annan sai an kace to ya kamata a bambanta tun da sarki hillani nan sai an ka samu kwara kwara pen to sarki hillani kamar sarki ne na ina sarki hillani to nan na shi dai ainihin shi nan na kwara shi daga baya na ya koma kwanni amma har yanzu akwai gidan sarauta na naga. tunda bariki ma gidan sarauta na kwara na ta sani tunda yanzu meri tana in wani gyara na za a yi wangana na kwara shi na kamata a ba kuɗi na gyara da sarki lani irin waɗanda aka basuwa kamar meri daga basuwa. to muna musan kamar shi garin kwara misali ana iya cewa yalla akwai wani abu wanda shi ne mutanen garin kwara an martaba su ko kuma wanda suke kaba da shi wanda za a kwatanta a ce garin ga abin da an ka sani shi an na mutanen garin. abin da an ka sani don tun lokacin da shi waɗancan mutane sun ka zaka da damo da ciwake su abin su dai aikin aikinsu don lokacin nan nama akwai gadaji ba su unwani da kun in ba haƙo ba bayan shi sai martabobi Tun da akwai lokacin da waɗancan mutane idan nika zance na abzina na ayawan ta sun zaka sun ka so su kama ma nan mutanen wasu farti na mutanen gari yaƙi da sun ka zaka can shekarun baya nika ma zance ba yanzu na ba an daɗe daɗewa tun ma ba a yi ba mu don shi na mun kai don ni wanda ya bani wanga tarihi kamar tsohon hakimi da aka ce ma mallan garba usman shi ya bani wannan tarihi tun alif ɗari tara da goma sha shida ya ba wannan tarihi don yanzu shi ma ya babu. to kana bayanin buzaye waɗanda sun ka zaka eh da sun ka taho sun ka to da kayayyakin sai an ka ce ai yaƙi ya zaka kwara shi kenan to akwai masu martabobi tunda akwai wanda in ya halba ki biya in yace ce ta komo na inda shiki nan na za ta koma ta daki inda shiki to lokacin nan da sun kaza ka su kenan shine an kasa gaba ya ce muna wata tukkuwa ta a gare shi inda duk ya shahi tukkuwar tan duk da ya taɓa ta waɗanda a can baya suka yi ya ce to da haka nan na sa mutane shine a gaba ga yaƙi duk inda ya sha ya halba ba da ranar wannan ba lokacin nan na wato sun ka samu dai waɗance na da aka faɗa musu su ma ta su martaba ashe wata martaba tana gaba ga wata sai sun ka ci sun ka kore su ba samu nasara ba to yalla yanzu akwai cikin waɗanda an rike da irin wannan martabobi shi wannan um, zarumin na kwara yalla ko ya bar martabobi yalla ko akwai jikoki ko kuma su anda a yau suna da irin wannan abin eh, hikimar da na gwadin zarumta ban ce ba ban yi tamaha ba don dai ka san na dan nan sun yi da abin kansu kuma ba irin na yanzu ba da suka ba irin mutane bayani irin wannan abu abin ba su ba da bayani shakanan yanzu in za a kwatanta garin kwara kamar yana kilomita nawa da gabas ko yamma gusum ko arewa da hedikwata ta gunduma da garin illela kuma a cikin da'ira wace da'ira ya za a iya kwatanta garin kwara ina ganin da nan zuwa illela ina ganin muna da mun kai kilomita hamsin yamma kuke ko gabas kuke ta gabas na muke adar ta gabas adar ta gabas tun eh, daga ta hakan gana muke da ita nan mm. tun daga adar nan kuma ga gabas nan nan ga kuma cikin da'ira cikin komin cikin komin da ilela muke insha Allah to muna yin musan kamar yanzu shi garin kwara ya kai kamar mutun nawa da a cikin shi wanda ake kwatantawa wanda ake kestawa muna ganin ya kai wajen dubu hudu ko biyar maza da mata insha Allah kamar kabiloli wace irin kala da wace irin kala mu da yawanci mu akwai Hausawa kuma akwai Hilani to in ka ce hausawa su za su tun da an sa akwai arawa akwai gobira akwai gobawa akwai bare-bari akwai masu cagen barbar ciki eh, akwai gobira ciki mm, cikin hausa akwai gobira to kuma ana samun bare-bari akwai eh, bare-baren hausawa bare-baren hausawa eh bare-baren hausa amma babu ara cikin kwara akwai hillani akwai hillani insha Allah babu zabarma ciki babu zabarma babu zabarma to yanzu mu yalla wacce matsala a garin wanda kuka gani in kuna buƙatar hukuma ta kamo ku agaji yanzu Shin shin menene yalla bukatocin ku ga hukuma bukatocin mu ga hukuma wanda dai shine ya doka hankalin ku guda ɗaya tilo kaga dai muna da matsalar reso na nan ga tunda matsalar waya ita ta mu can mu sai yanzu kuma da matsalar ruwa tunda muna da famfo yanzu muna da shato to yanzu shato din na an ruwe shi don abin da sa an ruwe shi an yi diba sun an yi analysis cantawa an ce kamar akwai sinadarai wadanda da gare shi wanda ka cuta ma dan adam sai an ka mayar yanzu ka ce to kamata na yi dai a ruhe wannan abu to yanzu mata da maza da lele cikin matsala ake gardai yanzu lokacin da ka waɗa maka ta ruwa yanzu a daga gaugawa na muna son gaskiya gwamnati ta gibo mu da ido rahama game da irin matsalolin da su mutanen garin na kwara suka yi bayani kamar da kuka ji a hirar da ta haɗa mu ɗaya daga cikin dattawan garin na tuntuɓi mataimakin magajin garin lela umani wadda a ƙarƙashin wannan ƙaramar hukuma mulki ce garin na kwara yake domin samun amsa game da matsalar da su mutanen garin suka jaddada a dai matsayina yau ni ne mataimakin mayar na ɗai a nan gwamnati Lela malam muhammadu abubakar Niki. dangance da wannan matsaloli biyu masha Allahu wannan matsaloli yau sai mu ce suna cikin koke-koke na al'umma ta garin kwara da kewayenta bisa ga abin da ya shahi ruwa a yau zaman da muke yau akwai matsala sosai ta ruwa cikin garin kwara kwara tana cikin garuruwa na harko wa'anda tun waccan majalisar ta huce cewa da wancan tsarin mulki da ya wuce ina cewa da dubu biyu lokacin nan sun samu sa'a aka yi musu shato ne a ganin alif dubu biyu da shidda yake ke nasa cikin wannan tsari na harko na wannan shatuna da an kai alhamdulillah lalle wannan shato yau ya samu cikas abinda a cikas ne wannan forajikin shi ya samu matsala ta ruwa kuma matsalar ruwa ya danganta da duk lokacin da an kai shato ba ma na kwara ɗaya ba duk yawancin shatuna da an kai da na harkokin nan babu wani bincike da aka yi bisa ga ruwa iyaka abin da ake nuhi a hidda ruwa a ba al'umma hausha ba a tsaya a dibi lahiyar ruwa yau ko ina jin cikin wanga sabon tsari ana binciken ruwa a gani kakana suke shi ya kawo ciya da lokacin da aka dibi ruwa na shato wannan na kwara sai aka ce wannan jikin bai dace ba saboda ruwa ne ba su al'umma e alhali ko yau ne a ganin shekara goma sha ɗaya zuwa sha biyu da mutane suke nan suna sha ruwan ruwan wannan shato alhali ruwan ba su da kyau an ce ruwa yau ba su da kyau kuma an ce mutane su bar shan su to yanzu matsala ga ta nan cikin gari yau ina ganin da wata guda ne ko wata biyu an tsaye da shan ruwa ga al'umma wannan to kuma hawo jiya lalle akwai riyoji amma riyojin su kan su ma duk matsala guda ce dan bangare guda na gari babu ruwa na gare shi kwata-kwata riyojin da duk awajen nan ba shayuwa tun can azal kayan ma aisha to kenan bangare guda ne wanga bangare na hanyar dango na duk wanda ya san kwara rijiya ita ta harko wanda ake ce ma yar doli ita ta duk wanda a garin kwara shi zai dauki ruwan sha to da aka yi shatuna kenan abin ya zan ba kwa ke zuwa gare ta ba ai da an samu shato to yanzu ko larura ta komo kuma gari ya girma gari ya yawa ya tafi eh dan da wanda ya san kwara wanda duk allunguwance na hanyar kwanni wajen lakwal ya ce zai zo nan hanyar dangona nan matarar bisashe kenan tafki wanda dai an kasance ainihi tafki wanda ake cewa tafkin gida kenan sai can zaka zo ka samu ɗan wanda an na abun nan shi ma wannan rijiyar din ta wani mai jardin ce ita ɗaya ce adda ruwa wanda mutane suke sha su ji daɗi ko da suke su ma dai ba abin gani ba don so in eh, ya za ku yi kutun kare wannan abin yanzu abin da an matsala shine an zo an ce a bar kuma ba wani mataki Allah gudana ni kaina da annan meri ban ce akwai wani partner ba wani mai hannu da shuni wanda ya ce ya doki wannan shato na kwara zai yi forage dan forage ne wanda dole yanzu sai da forage sai an yi forage wanda ake ce ma mai zurhi e eh, forage mai zurhi kuma mace kudi da ne kuma to alhali yanzu ga politiki ta gwamnati ga cikin tsari na gwamnati forage mai cin kuɗi da yawa ya kamata shi har hada garuruwa ko ko gari da tongage wanda an kai baruwa to yau kwara ta shiga cikin wannan kangi kuma alhali garuruwan duk ake da ita tungage mai kusa shine wanda a 6 km kilo shida cewa da lama. To yanzu cikin wannan hali yalla watakila za a jira gwamnati ko a ƙara yin sama da koken ya zamanto abin watakila ya wuce nan zuwa gare ku ya ta zuwa prefecture abin da ya sama zuwa minister yalla gwamnati ta wai wannan gari. A dai zaman da muke yau ina ji dangance da wannan abun turar da dai wannan musharwa na na illela da shi da mayar da suka zo suka ba da wannan amsar ta a tsaye da sharuwan nan to ina ganin su yi wancan ya yi aiki ne don mai aiki ne shine shi rubuta shi gabata su ga mayya ne cewa da region cewa da jiha ita ko jiha ta iza can niveau du minister niveau central to ina jin wannan aikin dai sun yi shi yanzu kenan gwamnati na muke zura ma idanu in abin ya kai gare shi in ma bai kai gari shi ba ina jin ga hanya Allah watakila waɗanda sun ka iya isuwa muna suna ji kuka na muke yi kuma already sai an kiri da ka to ran kai de mu dawo ga waccan matsala ita ko ta rezo mutanen kwara ga cikin matsala ba su iya sadarwa da sauran duniya ko kuma su shiga yanar gizo su ga abubuwan da duniya take ciki a yau wannan matsala ta kai mu mutanen wannan gari matuƙa gaya kuma ana ta ɗauka alƙawalla har yanzu abin ya kasa cika nan kuma ya za ku yalla don ku kamo mutanen garin na agaji su rika jona da sauran duniya abin da ya shahi shi kuma rezo zan cewa a nan dai abin da ya shahi da'ira kuma ta da'ira ta yi yinta di ya kamata sun yi an yi ta rubutawa zuwa ga kamfani kamfani telefonik kala-kala duk wannan mun yi apurushinsu nan dai meri ta yana ta aiki har gobe muna nan muna jira dan saboda an ka dauka an ka diba bisa ga harkar yanzu nan kwara tana cikin garuruwa kamar wa'anda suka yi matsala bisa ga abin da shahi sadarwa cikin harka lamarin yau da gobe wannan shi ya in ce kwanakin ga ta hanya muna da wata ƙungiya. ta mu yan ainihin kwara ita ce wannan kungiyar ta shahi duk ɗan kwara inda shi cikin duniya na shi cikin wannan kungiyar ɗin. E wannan kungiyar ina jin eh, wakilan mu da a yamai a cikin su akwai ex minister zancewa rakiya bako ta bisa ga fafakata bisa ga wannan aikin na a samu rezo a garin kwara dan kwanakin gama ta bugu mana ta ce mana ta kai kuka ga sunitel e sunitel sun dau alkawalin cewa da za su zo su yi wannan rezo a kwara shi yasa zan cewa sati wanga da wuce akwai ajen kinsu na sunitel ya bugo min aka bashi nimero na cewa da a bashi kordoni na kamar inda kwara take e na wannan garin kwa da ko ina jin kordoni kin kuma na bashi ya ce min lalle kwanakin ga jiya take ciki yana bugo min shi gaya min yadda lamarin ya tafi dan abu na wanda gaskiya vraiment yau a matsayin kwara na daidai population in an ce al'umma al'umma ta wadda ta yi dubu garin kwara shi dai ya yi dubu hudu zancen dubu biyar ne na al'umma ko ya dubu hudu dubu biyar eh, ga kuma abu ma infrastructure kamar in ce ma'aikaci ne irin wanda aka bukata kamar su ne su kasuwa hakan ga kwara yau tana da kasuwa wadda ita ma tana nan tana ah, bisa hanyar ta shiga layi na ne wanda ake shi cikin ƙauye tana ci duka landi kuma barkalla a dai zaman da muke yau kasuwan nan tana ta kyau kuma muna da garuruwa kewaye da mu wanda su ma suna da matsalar rezokin nan. masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri na da ɗan gari wanda ni harunawan bako daga nan gidan rediyon ni a fm na birnin kwanni jamhuriyar nijar na gabatar muku da shi a mataki na haɗin gwiwa da sashen hausa na muryar amurka sai na ce muku sai wani jikon idan fa'alla ya so.